والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كرسمنا لكتاب الأدب المفرط لكتاب الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله a lokacin da من ذاك الحديث الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما wanda yake bayani game da cewa sadaka ga mamaci takan amfana sa kuma ladan yakan saduwa zuwa gare shi wanda wannan hadisi na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Imam Bukhari ya fidda shi cikin sahih Bukhari haka Imam Abu Dawud shi ma fidda shi cikin Sunan Abi Dawud haka ya zo ta hadith ma Aisha radiyallahu anha cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim da Sunani Abi Dawud wa bayhum bayan haka sai Imam Bukhari ya kulla babi wanda shine babi na 20 yake cewa babun birru man kana yasiruhu abuhu a wannan babi yana bayani game da sadar da zumunci da ɗa zai da kuma kyautatawa ga dukkan wanda ya kasance mahaifinsa yana sadar da zumuncinsa gare shi lokacin da yake raye bayan mutuwar mahaifin shi sai ya mai gurbi ya ci gaba da kyautatawa da sadar da wannan zumunci wato babin abin da yake cewa kenan قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال عن خالد بن يزيد قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر فقال الأعرابي ألست ابن فلان قال بلى فأمر له ابن عمر بحماره كان يستعكب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك آه، الإمام البخاري رحمه الله sai kawo wannan hadisi na abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a gargashin wannan babi domin ya kunshi bayanin abin da babin ya kunsa ta hanyar malaminsa Abdullahi bin salih yake haddasa na Abdullahi. بينه صالح آه، شيني ابو صالح او تشكرها يا رسول نعم آه، يا رسول هجرة سنة شكرا سعيد يودا عشرين نبي أبو صالح إنا آه، دقا سكير جالنا Eh, bukhari da tirmidhi da da nasai da ibn majah an goyi bayan sa akan abin da ya fada na'am babu wanda ya saba masa na'am a ba haka ba eh eh ايه ابن ماذا ايه آه. دي موافقة وافقتموه على ما قال نعم آه. imamun da sa'i za ku ce sai ku sa abu dawo yawa kun koma karatun haka muka ce abu dawo ce a madadin shi imamun nasra'i to a ja layi a kansa an gane gane shi kuma ce haddasa lillai laifu. shi ne wa الليث بن سعد أبو الحارث المصري أو شكرا ها دليل سبعين دليل yana daga da rijala as-sitta wa fidata bukhari muslim abu daud at-tirmidhi ibnu wanda fita ne min afiqat sabatun ne min al-asbab kuma faqihun ne min al-fuqaha imam min al-a'imma shi kuma an khalid bin yazid shine abu abdurrahim a wata shekara ya rasu dari da talatin da tara wanda fikatun ne sannan abid min al-ubbat kuma zahid min al-zufat yana daga cikin rijar shi mana a sitta wafidata shi kuma an abdullah bin dinar abdullah bin dinar wanda shekara na 127 sai wanda fika ne yana daga cikin da shi mana a عن ابن عمر شيكما كصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن أو الشكرة سبعين دقوق زوال جميل shi abdullah bin dinar yake cewa marra arabiyyun fi safari ah, wani balarabe mazaunin ƙauye wato ya wuce Abdullahi bin umar fi safarin a cikin wata tafiya ma'ana sun gamu idan aka ce arabiyun wannan nisbatun ne ila al-arab an gane ba yana dangantuwa zuwa ga al-arab don haka wanda yake mazaunin kawai فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر ya kasance kuma shi baban wannan balarabe mazaunin ƙauye wato babansa aboki ne ga umar bin khattab radiyallahu anhu me yasa ne yake fakana abul arabi sai kuma yake sadiqan li umar ila ismu kana ila sabul kana wannan ne na eh abul arabi khabar kan fa sadiqan فقال العربي سيشي وانا بلاربا قوي da Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma alasta ibn fulan shin ba kai bane dan wani بالنسبه لي بس كيف بدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت ايش بلى ايه ليه تنصر بلى ليه تنصر انجاني كاجي أن اللي تبتروا دون كارا تبتروا domin cikin zancen sama tabbatarwa ne alastabna fulan ka ja'a hamzatul istifham al-aslu shine lil inkar asali ga hamzatul istifham shine ne takan zo don kore abu sannan ga laisa shi ma mai korewa ko tabbatarwa korewa kaga an samu korewa biyu a lokaci daya to shi kuma an nafi ba'da nafi isdat idan aka samu korewa guda biyu to abin da yake biyo ba shi ne mai tabbatarwa misali in ce zaidu bai zo ba wannan mene na kore sai ka ce zaidu ya zo kai ma mai kai ka kore abin da na faɗa kaga sai aka samu ne tabbatarwa shine zai yi yayi yanzu zo dan haka bala wannan karfafawa ne an gane dan haka da Allah yake da manzo Allah alam nashrah laka sadrak shin ba mu yalwa yalwata kirjinka ba abin ne mun yalwa shi yasa jumlar baya zan to ba korewa sai aka kawo mai tabbatar wa wa za'ana anka wizrak can ba ga gaba wa rafa'ana laka dhikra saboda tabbatarwa ne kuma jimlolin baya ta suka wata siga ta fi'ili mafi abin da ya wuce saboda lam idan ta shiga cikin fi'ili mudari ita kan mai da shi ne wato ya zanto an shi ne mafi an gane yace in eh, kore da gaske ni dan sani فأمر له ابن عمر بحمار سير آه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يي عمر لي غشي ونم بلا ربي مزورن كوي دا أباشي ونجا إلافا كان وندا يا كفن كشي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتعكب وتو hawa jakin a madadin raƙumi wani lokaci ana samun atta'aku ma'ana wani lokaci yana kan eh, raƙumi in yi gai da hawa raƙumi kuma sai ya dawo kan wato ainihin jaki shine yasta ake a wannan nuska sun yi kuskure sun sa fa'u maimakon ka sun sa fa'u maimakon kafu sun ce yasta yasta fibu kuskure yasta ake an gane ba wato yakan hawa shi jakin a ƙarshe a bayan ya gaji da hawa wato ainihin raƙuminsa domin ya huta daga ainihin al'akibu ne al'akibu shi ne abin da yake ƙarshe da haka zuriya ta mutum ma kan ce masa al'aƙi ma'ana 'ya'ya da jikoki وجعلها كلمة باقية في أكله لعلهم يرجعون saboda sun zo a ƙarshe kaga shi ne farko yaya kuma kaga a ƙarshen sa suke tunda sun zo a bayansa sai ya cire da yake bisa ga kansa sai ya cire rawaninsa ga kansa sai fa a fahu sai ba shi wannan balaraban kawai kaga abubuwa nau kenan abubuwa gashi ya bashi abin hawa sannan kuma gashi ya bashi tufafi rawan fa kana ba'du man ma'a sai shafin wanda suke tare da shi abdullahi bin umar sai ce da abdullahi bin umar amma ya kafi dirhana shin dirhami biyu ba zai isar masa ba ai su mutane wanda suke wadatuwa da kada mutanen kawai ai ba su kuɗi ba in ka ba shi dan dirhami biyu ma shi ke fa qala sai annabi Umar radiyallahu anhu ma yake قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي ahfaz wudda abika ka kiyaye abin kaunar mahaifinka masoyi to ka kiyaye wannan soyayya kar ka bari ta lalace dan mahaifi ya rasu ya bar duniya ahfaz wannan alal qiyas an gane inda daga hafiza yahfazu hizzan an gane to fi'il amr yakan zantowa a bisa yanda mudari'i yake harafin mudari'i na uku yanayin harkar da ya dauka to haka fi'il amr shi ma zai kasance yayin furta shi kaga hafiza ya fadu kaga harafi na uku mai dauka al-fatha zaka wajen fi'il amr nasa sai ka ce ahfaz wannan shine alal qiyas amma sama'an haka akan ce ihfaz an gane amma abin da yake daidai a hafal an gane kamar gafara ya zafi sai ka ce iya eh, zafiru an gane to haka za ka ta abin nan la ta tsatsa'ahu kada ka yanke shi ma'ana kada ka bar zumuncin ya lalace fayutu fi Allahu nurak sai Allah ya kashe haskenka Allah sai ya zara albarka a rayuwarka fa yundu fi Allah bin nasr haka za ka rantsa saboda jawabi ne ne na hani ne jawabin nahi saboda haka zai zama mansu ma'ana kar kai kaza domin kai kaza to kaza sai ya faru kuma ah, kamar inda naka cewa ma yaftahu Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم kaga fala mursila ba za ka ce fala mursilu wannan ma fa yufi Allahu nurak sai Allah ya kashi wato ainihin haskenka yufi shine fi'ili mudari'i adufa shine fi'ilinsa wanda yake madi الاطفاء شيني مصدر الكلمة لا جتي الاطفاء شيني كشي كما متى ان قلنا سا جاين لك ابو كذب روا كشي تساتي كاي الاطفاء آه، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله فالجاني ويطفئ الله نورك آه wannan hadisi wato aniki a zai haƙi ya fidda shi cikin shu'ab iman nasa haka da wani sarki cikin malamai bayan imam bukari wa imam Allah cikin wannan littafi mai albarka al'adam al-mufat da bisa wannan barin da muka yi to amma hadisi ne munka an gane ba hadisi ne munka amma ista ta game da gamuwa da shi ba ya raba? wannan ta tabbata shi isnadin sahih don haka sai zamana annakara din ta taƙaita ne akan lafazin أحفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله ruwa inda kissa ta zo ta wasu hanyoyi don haka wannan hadisi ne munka saboda shi abdullahi bin salih abdullahi bin salih malami ne na imam bukhari rahimahullah to amma akwai maganganu kansa ah, wanda wannan shi ya bayu ma aka sami kai ka wajen shi imam bukhari ya yi ruwaya ta hanyar su cikin sayi bukari ko kuma ya ambaci hadisi ta hanyarsa a matsayin mai ta'alika ba wa musulan ba domin akwai bambanci tsakanin imam bukari ya yi ruwaya ta hanyar mutum, a matsayin ruwayar hadisi wanda yake musulan da itinadi cikakke da kuma ya ambaci ruwayar mutum cikin sayi bukari a matsayin ruwayar hadisin ta'alika an gane saboda haka wanda imam bukhari ya ambaci ruwaya cikin sahih bukhari ta'alikan to ba za ka kira ya shi cikin mazajen bukari cikin sayin bukari ba saboda ne saboda ta'alikan ba musnad ba ne ba da isnadi yake ba cikakke shi ko littafin sahih bukari bukhari kaga mai sunansa al-jami'ul musnad as-sahih al-mukhtasar من أمور رسول الله صلى wa عليه wa sunani وسلم وسننه وأيامه ashe kaga dukkan hadisin da yake cikin sahihul bukari wanda yake ba musnad ba to wannan ba za ka ce bukari ya rawaito ba sannan ba za ka kidaya shi wannan mutumin da bukari ya yi ruwaya wannan hadisin da alikan ta hanyar sa ba daga cikin mazajin shi Imam Bukhari rahimahullah an gane sai ne in ya sanar da hadisin a wani wuri daga cikin wurare tunda mu'allaqatul Bukhari guda wato ainihin a dubu ɗaya ne da ɗari uku da arba'in da ɗaya A dukkaninsu kuma ya sadar da su a wurare daban-daban cikin sayin bukari in banda guda ɗari da sittin 160 eh, su kadai ne kawai suka wanzu a kan mu'allaka wanda su ne ibn hajar ya yi littafinsa a tawfiq a kansu ba su ya yi tagaliku ta'ali wanda akan mu'allaka na bukari gaba daya wanda ya sadar da wanda bai sadar da su ba sannan sai zai kuma mukutasar na shi tagaliku ta'ali mai suna at-tashawi sannan kuma sai zai at-tawfiq wanda kulluha matsaluwa kowanne an buga cikin wannan sifa wanda kuma shi a sofi ya take su akan wato ainihin hadisan guda ɗari da sittin wanda imam bukari bai sadar da su ba a wasu wurare a cikin littafinsa mai albarka na sai bukari an gane to wannan shi ya bayu aka samu wannan tattaunawa to shin abdullahi bin salih yana daga cikin mazajen imam bukhari ko kuma bai daga ciki al-imam al-mizzi rahimahullah ainihin abu al-hajjaj yusuf bin abdurrahman al-mizzi rahimahullah cikin littafin sa tahdibul kamal to shi ya tafi akan abdullahi bin salih imam al-bukhari ya ambaci ruwaya sane ta alika cikin sayi kuma haka ibn hajar ya bi shi akan haka cikin eh, littafin sa tahzib tahzib da kuma ta takarib tahzib nasa amma hadai sai nasa rahimahullah shi ibn hajar nan kuma sai ya tafi akan imam bukari yayi ruwaya ne ga Abdullah bar ruwaya mausula ba mu Allah ba ma'ana yana daga cikin ne mazajen Imam Bukhari ke wanda wannan kuma shine abin da Shamsuddin Zahabi rahimahullah shi ma ya karfafa ya goyi baya a kai kamar yadda yake cikin littafin sa siyaru a a'lamin nubala da littafin sa al-kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya fil kutub sittah da littafinsa tarhibu tahzib da kuma littafinsa mizan al-iktidal fi naqd rijal da littafinsa diwan du'afa da littafinsa al-mughni fi du'afa rijal da littafinsa ma'rifatu ruwat al-mutakallim fihim bima la yujibu rad to shi anan ya tafi a kimar bukari yayi ruwaya ta hanyar malaminsa abdullahi bin salih ruwaya mausula la mu'allaqa sabanin irin su al-mizri a rahimahullah wannan ke to sai zamana a ibn hajar rahimahullah ma'ana ya bar maganarsa kenan ta cewa talikan ya dawo akan me cewa mausulan a littafin sahabai sari sabani tahzibu tahzib da kuma tajribu tahzib to ruwayar imam bukari ga mutum takan kasancewa ta fuskar ruwaya musula ta fuskar min babin listishhad da kuma min babin lihtijaj to a wace fuska ya yi ruwaya ta hanyar abdullahi bin salih a matsayin ya yi ruwaya ta hanyar sa a matsayin fil a cikin ginshiƙen yau ta matsayin cewa ya kafa hujja da shi shi karan kansa da shi ne dogara ko kuma ya kawo shi ne a matsayin shahidi shaida ga wani rawi wanda shi ma ya rawaito na, da shi ma sai ya zanto ya rawaito amma bukari ya kawo ruwa wacce rawi kuma sai ya ta shi wannan a matsayin shaida sai ya zanto ruwa wacce rawi ce a bar dogaro wannan kuma a matsayin shaida an gane to a الحاكم آه، أبو عبد الله النسابوري يكل سال المدخل إلى معرفة الصحيح من الصحيح آه، وتبين ما أشكل من أسماء رجال الصحيحين المدخل فشيا يا أبتي آه، عبد الله بن صالح دقتكم ما لمن إمام البخاري wanda amma bai yi ruwaya ta hanyar su ba cikin sayin bukari min babin lihtija sai dai min babin listisha lafil usul ma'ana ruwayar a abdullahi da Sani cikin bukari istishhadan ne ba wai ihtijajan ba kamar yadda shi abdullahi hakim ne sabu ya faɗa don don haka wannan sai zamana kenan abdullahi bin yana daga cikin rijal na imam bukhari cikin bukhari amma ba fil usul ba an gane ba fi shawahi wal mutaba'at an gane da kyau wanda dama shi lissafi almadakal na abu abdu hakim ne sabur yayi ne kan mazajen bukhari da muslim yana da littafai guda uku akwai shi wannan almadakal ila ma'rifati sahih ana kiransa da haka sannan kuma akwai littafin sa almadakal ila kitabil ikilin wanda shi ma matsaru mujeri a kasagiyar sannan akwai littafinsa al-madakkal ila ma'arifatil mustadrak wanda wannan shi zair matsabu amma dai ibn Sala ya ambace shi a littafin sa siyanatu sahih muslim ya ambace shi an gane amma da wannan guda bin dukan bugas المدخل الى كتاب al المدخل الى معرفة الصحيح رسولنا مطبوعان كلاهما ان قال آه آه وانا الجنة آه دنك شو عبد الله بن الصالح الاصل فيه انه صدوق شيء كان كان صدوق wato matsayin hadisin sa hadisi ne wanda yake matsayin hasan akan karɓi hadisin sa to amma sai dai wasu matsaloli sun faru da shi da haka ko da alhafiz cikin tajribu tahazuz sai ce saduƙun ne kasirul ghalat yana da yawan kurakurai ta fuskar ruwaya don haka alimam abu abdullah ahmad bin hanbal ash-shaybani al-marwazi rahimahullah yake cewa kamar yadda yake a kitab al wa ma'rifatu rijal da kuma haka cikin littafin abu afa'ul kabir na abu ja'far al-uqayli da kitabul jarh wa ta'dil na ibn abi hatim al-razi da al-kamil fi du'afa rijal da tarikh baghdad na al-khatib al-baghdadi zuwa ga shi al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah aka tambaye shi game da shi abdullahi bin salih yake cewa farkon al'amarinsa mutum ne wanda yake tsayayye ma'ana ba shi da matsala ta fuskar ruwaya amma kuma a ƙarshen lamari sai ya samu matsala da aka sai ce laisa huwa bi shay saboda haka shi ba komai bane a yanzu ta fuskar ne ruwaya ruwaya da ya bayar a lokacin da yake da wannan matsalar ba za a karba ba da haka ma ya a kitabul majruhin na Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah zuwa ga Ziyad bin Ayyub rahimahullah yake cewa al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya hana ni in yi ruwaya ga abdullah bin salih wannan kabal al-ikhtilaf ko ba da al-ikhtilaf ba da al-ikhtilaf ma'ana bayan riga ya samu wannan matsala don haka sai ya hana an gane haka shi ma al-imam ibn abi rahimahullah shi ma faɗa cikin littafinsa al-kamil fi du'afa irja yana cewa abdullahi bin sali rahimahullah daidaitacce ne a harkar hadisi yace sai dai ya samu kurakurai a cikin isnadodin hadisansa da matsalolin hadisansa an samu kurakurai da yawa to wannan sai ya kaya masa matsala amma shi a karan kansa mustaqim mustaqim amma ya sami matsaloli da kurakurai ta fuskar ruwaya a ƙarshen rayuwarsa an gane haka shi ma al'imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti shi ma faɗa lissafin sa kitabul majruhi yake cewa munkarul hadith jiddan yace yakan kawo hadisai waɗanda suka saba wa hadisan waɗanda suke asfikatul asbat wanda suke amintattu tabbatattu a harkar ruwaya sai nuna abin da yake na kuskure sabanin nasu inda ya shi a karan kansa sadukun wanda kuma sai kawo ta kista yadda yana da wani makoci wanda makocin yana adawar shi ibn ba ya kawo wannan kista da kita aksar majruhi to kuma idan mutane masu sasa rubutun mutum ya iya rubutu dan ka sai ya rubuta hadisai da irin rubutu shi Abdullahi bin Salih sai ya jibo takardun takadangar gidan Allah bin Salih to shi ya sai ya gani sai doka ne hadisan sa ne dan haka sai ya zantar da mutane dan haka ma ibn Hajar cikin takardar sai wa ya fihi ghafla yace eh, amma akwai raskana tattare da shi ba su yace kasirul ghalat sai ya ce wa kana fihi ghafla yana da raskana ma'ana nuni ga wannan abin da ya faru gare shi da fuskar sai yana shigar da hadisan da suke ba nasa ba sai kuma ya zantar da mutane to wannan ikhtilalin da ya samu sai ba malaman hadisi suka yi watsi da ruwayar su an gane don haka idan ya rawaito hadisi ya saba wa asikat to sai a bar hadisin su a karɓi asikat saboda wannan a wato ainihin matsala din da ya ainihin samu shi yasa ruwayar shi imam bukhari wa kuma wallahi gare shi cikin sahih bukhari ma'ana imam bukhari da yake malami ne zai a harkar hadisi kuma ya san waye abdullahi bin salih to haka yakan tantance hadisan abdullahi bin salih wanda tabbas ya kiyaye su daidai to haka su yake rawaitowa su din ba ko min babin listi shahad an gane da kyau mun babu da istishar ba mun babu da ihtidas saboda wannan matsalar da ya to da haka sai zamana shi wannan hadisin munkar ne domin me abla bin Sali ya sabawa asika wanda suka yi riwayar hadisin tare da shi zuwa ga Allah su bin daga cikin su akwai abun nadr Hashim bin Qasim wanda siga ne saf ina daga cikin rijal na asitta wasiqa ya saba masa wanda ruwayarsa tana cikin musnad al-imam Ahmad bin Hanbal da sunani Abi Dawud da kuma sahih na Ibn Hibban an gane sannan ya sabawa Yaqub bin Ibrahim wanda shi ma fika ne na daga cikin da na sitta wasitata wanda ruwayarsa tana cikin sahihi muslim da musnad al-imam Ahmad bin Hanbal da sharh sunna na Imam al-Baghawi rahmatullahi alaihi ajma'in an gane dan haka su sun rawaito wannan kissa da hadisi amma ba da wannan lafazin ba da lafazin da ya biyo baya na hadisin baya inna abarral bir an yasila rajulu ahla wujja bi da wannan lafazin don haka shi wannan lafazin na aha fadu mudda abika munkar ne bai tabbata ba saboda shi abdullahi bin salih ya sabawa wato ainihin abdiqat wanda suka yi ruwaya da shi al-layth bin sa'ad wanda idan ya saba sai fikar kuma ruwaya sa ruwaya ce wato ainihin munkara kamar da bayani ya gabata na malamai a kansu an gane da kyau wannan ke da zaka wannan hadisin hadisi ne wato ainihin munkar bai tabbata ba da wannan lafazi ne amma kisar ita ta tabbata an gane imam bukhari rahimahullah yace kana haddathana abdullah bin yazid آه، قال حدثنا حيوة آه، قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد قال أنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه آه، الإمام البخاري رحمه الله يقال كاو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توتهيا آه، يأتي حدثنا عبد الله بن يزيد آه، شيني أبو عبد الرحمن المقري وأن سكة النصاب yana daga cikin rijal na ainihin asitta imam bukari mubasharatan kai tsaye albaqiya kuma muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah wa fi a yaro shi da suna da shekara 210 sannan kuma imam bukari yayi ruwaya har yanzu ta hanyar ta kuma wasu ƙasar ma'ana yana daga cikin malamansa manya-manya yana daga cikin kuma waɗanda ya ruwaya anhu da lahu wato ya yi ruwaya gare su mubasharatan kuma ya yi ruwaya gare su wasatan saboda haka mai yin tambayar nan ga wani ma ƙara da haka sai ya kira ya cikin lissafin abdullahi bin zaid abu abdurrahman al-muqwai in kuma ka so ka bi hanya mai sauki to sai in baka lissafin al-madrasa shi eh, ila ma'rifati sahih min as-sahih na shi abu abdullah al-hakim ne saburi rahimahullah wanda ya rasu tana shekara 405 405 ya rasu an haife shi kuma 321 shi abu abdullah al-hakim ne saburi rahimahullah duk da yake shi a kidayarsa saboda ya maimaita kuma an samu a tadakul shi ya lissafa 46 ma'ana mutum nawa arba'in da shida shi ya ga lissa baki almadasa wanda imam bukari ya yi ruwaya ta hanyar su kai tsaye sannan kuma ya yi ruwaya tare da mutum tsakani arba'in da shida lissa an gane ba wannan ke to amma in ka bibiya gaba daya to za a gani ba sa ke talatin da uku gane da kyau a wannan kenan qala shi kuma yace haddathana haywat shine haywat bin shurayh abu zur'ata wanda sikatun ne kuma adi sabat min al-asbab wanda yana daga cikin jashi mana a citta wasitatan ya rasu kuma hijira tana da shekara 158 قال شي كما حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد رحمه الله آه، الوليد بن أبي الوليد ثقاني أنا لقيت رجال الإمام مسلم أبو داود الترمذي النصائي ابن ماجه سيدنتو imam bukari banda shi amma shi yayi ruwaya ta hanyar wajen ne wajen sai bukari kamar nan cikin littafin sana al'adabul mafarad wanda tika ah, ne alkunyarsa abu usman da haka abduladi cikin littafinsa alkuna wal asnan ya ambace cikin waɗanda suke da alkunya ta abu usman abduladi kamar yadda yake ah, shahararre a bakunan mutane bi zammi amma dai a sam'ani a littafinsa kitabul ansar kuma haka ibn al-asir al-jazari ya tabbatar a cikin al-lubab fi tahdhib al-ansar kan cewa a yi nasaba shi yafi kyawa ce a an gane ba bi fatahi da ya ce wannan shi fi. wanda fika duk da yake zamu ga al-hafiz ibn hajar cikin tajribu ta zai ce layyunul hadith rabai ina da rauni duk da yake da ce layyunul hadith akwai dan sassauci akan a ce ba'i kai sai amma dai layyunul hadith haka shi ma mai raunanawa ne to al-hafiz ibn hajar ya bi ibn hibban ne a littafin sa kitabus siqat da ya ambaci sai ce kuma ya kasance yakan sabawa tattu ala illati ruwayati tare kuma karancin ruwayarsu to da yi ibn da cikin tagarib da zako sai sai layyin hadis ma'ana ihi wanda abu usman al-walid bin abdul walid kuma fiqa babu babu babu fuskar rauni tattare shi daga cikin fuskokin da ake rauni rauni babu dan haka abu zo aka rabi bin abdul karim kamar yadda yake a kitabul jinn wa ta'dil an tambaye shi me matsayin abu usman al-walid bin abdul take fiqa A haka yaqub bin sufyan a littafin sa al-ma'rifatu wat tarikh yake fiqa haka al-imam abu daud kamar yadda yake cikin su'alatul ajurri ya abi daud shi ma ya faɗa alkhairi a kansu haka ya haya bin ma'in abu zakariya imamul jarh wa ta'dil kamar yadda yake tarihu ibn ma'in bin riwayat turi shi ma ce thiqa dan haka za a bi cikin alkashi sai ce thiqa saboda haka wacce magana ta ibn hajar kuskure to wannan kaga sai yake nuni game da hatsarin littafin da karib ta azai mutum yace shi zai dauka a matsayin madogara wajen tantance mazajen hadisi ya gane cewa wani sika ne ko wani ba sika bane to zaka samu matsala saboda littafin da karib ta hazin la yusmin wa la yughni min ju zai sa kiba kuma sannan bai wadatarwa daga jin yunwa ta sanin mazajen hadisi saboda ke littafi ne wanda ibnu hadar ya rere yake kawai a babi nan ne san haddacewa ya haddace kawai wanda yake so ya hada haddace mazajen kutubu sitta da ma mazajen da suka yi ruwaya a wasu littafan nasu ba ma kutubu sittan ba ya hada haddace su aka ya san shekaru da su ya san kaza da sauransu to dan wannan ya lissafi amma ba wai a matsayin makoma ba ba a matsayin almarji'ul aslul asil ba wanda matsayin almarji wanda za ka koma zuwa gare wajen yin hukunci ga mazaje na hadisi to mutum sai tabar na yi ta ta'adi yana rushe hadisai tabbatattu yana kuma tabbatar da rusassu kaga an samu matsala ke saboda haka wannan kenan abu na gaba kuma takaribu tanziya da auham da yawa akwai kurakurai da yawa cikin sa musamman ta fuskar ma yin bayanin eh, wane na daga cikin mazajen wane wane na daga cikin mazajen wane akwai wannan kurakura eh, zai iya kawo shi wane na daga cikin mazajen abu da wasu kuma sai ka samu kuskure ana samun wannan ko kuma yace wani saduku ne ka samu ya kai matsayin ne cika an gane ko kuma yace wani saduku ne bai kai matsayin saduku din ba kuma to duk akwai ba saboda haka takarimat sahabi yana da matsala kwarai da gaske saboda haka in mutum yana so ya gane kurakurin da suke cikin sa hanya mafi sauki to sai ya koma asali shine sahabibul kama. musamman wajen ram wajen bayanin cewa wane yana da gaske rija na suwari wajen tantance wannan in mutum yana so ya gane kuskuren ta karibu ta zai ya yi daidai ko ya kuskure to sai kuma ta habibu kama hanya mafi sauki ke in ya kuma sai ya kara da ikimal na ainihin al'imam Muhul aya na ya kara samun haske a kai Muhul aya haka ake faɗa ba Muhul aya ba kamar yadda suke faɗa shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi don haka alwalid bin abil walid wato ainihin sigar shi yasa shi kansa ibn hibban ya ainihin wasta tun da ya ambaci hadisinsa a littafinsa a suhi da haka wacce magana ta zo a kitabun sika sai zan ba wata na ma akan raunin shi abu usman din bane alwali bin abin wani an gane da kyau ah, shi kuma ana abdullahi bin dinar ali bin umara رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتي من ظن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي إن أبر البر آه للي ما في نجرتر نجرته وانا تفكر danganta abin zuwa ga shi mahaifi kenan shi ne an yi silar rajulu halar wuce kabi mutum ya sadar da zumuntar ma'abotar ƙaunar mahaifinsa ma'ana abokanansa a wannan hadisi isnadu sahih ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane hadisi ne a tabbatacce wannan hadisi a al-imam Ahmad bin Hanbal ya fi da shi cikin musnad nasa ta ainihin wannan hanya ta Abu Usman haka imam Muslim cikin sahih Muslim nasa haka imam Tirmidhi cikin Jami' Tirmidhi a kitabul Bid'i was haka imam Ibn Hibban cikin sahih Ibn Hibban nasa sannan kuma da waɗancan hanyoyi muka ambata a ɗazu wanda ragowar ah, malaman hadisi suka yi shi rawaito hadisin ta waɗancan hanyoyi kamar shi imam muslim ah, al-imam abu dawud al ahmad bin hanbal al-imam al-bazawi cikin da sauran hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzon Allah ah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma kai ga masu masu ta'aliki sai suke cewa bukari ya roto shiga malam ba an baka hadisi na 2552 in ka kuma kuma za ka gani ba ga lambar rike ka koma ka gani in za ka gani ta cikin bukari to kaga an za a gana akwai matsala ke an gane ta haka yana nuna zarurtu rujuwa ila al-asl wato dole mutum yana koma zuwa ga asali a nan zai tantance abin daidai ne ko ba daidai ba an gane da kyau wannan hadisi daga cikin hadisan da imam muslim ya kadaita da su banda imam bukhari rahimahullah to a hadisin baya kamar da muka ambata kissa ta tabbata an gane amma kawo shi da wannan ruwaya ba tare da isa din ba kawo shi da wannan ruwaya a takaice da wannan imam abu dawud da imam tirmidhi su sun kawo shi haka a takaice an gane amma ragowar da suka rawaito sun kawo shi da ita wannan isa an gane za mu ga a ita wannan ruwaya an ce fi safari أما رواية سكين صحيح مسلم دا مسند الإمام أحمد بن حنبل معنا سنة بن أهي مكة في أذن سكين وشروة تابين وتفيا سكين معنا تفيا سكين هو مكة أنجاني لكيو سناك في yage mu da shi shi wannan balarabe mazaunin kawai ke ce kai kuwa ba dan wani bane ce ari dan sa ne kuwa dan haka rabbi umar yasa a ba wannan balaraban jakin da yake hawa sannan ya warware rawanin da yake kansa ya ce a ba wa shi wannan balaraban a matsayin mai sadar da zumunci inda mahaifinsa aminin mahaifinsa to kuma duk ba sa to ya zama wajibi su su tsare zumunci su tsare wannan abokanta su tsare wannan mu'amala yin hakan yana daga cikin mai kyautata wasu su mahaifa yana daga cikin cikakkiyar nagarta da su mahaifa kula da abokanansu bayan sun bar duniya to a ita wannan ruwaya in ka koma cikin sayi muslim kitab bil wasila da wani sa sai abdullah bin dina yake cewa ya za ka yi haka abdullah bin umar radiyallahu anhu ya ce ai su mutanen kauye kaɗan ma ka ba su na isa su ai ne magana Allah bin Dinar amma an kaga ta aka ce a man ma ma'ana ai su suna gamsuwa da kaɗan kaɗan ma ka ba su tunda mutanen kauye ne mai son kuɗi ba ai eh, mutumin birni shi ya san kuɗi amma ba kauye wannan kaga in kaɗan dan dunkule ko naira hamsin hamsin ce ma ka sa a bakan leda shi ya gasa mu kuɗi ai saboda haka ba sai ka abin nan ba to sai Allah bin Umar ya bai da masa martan da cewa ai ga abin da manzo Allah ya fara. na yi hakan ne don bin umarnin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane to a wannan hadisi sai muka fahimci halaccin hawa da shi ma'ana da ki halatta mutum ya hau da haka ma Allah ya kira ya jaki daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa bayi kasance wasu abin hawa kasancewarsa kuma ana tsora masa kaya wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam daga cikin ni'ima to amma kuma san cewa shi ma jaki bawa ne na Allah kamar da yake bawa na Allah kuma kare zan so ana zalinta sa ana kuntata masa domin za a ga abin takeici musamman a wasu wurare za a ga a wasu wurare an tsora wa jaki kayan da sun fi karfin su kuma tsoriya akan haka ana dukan su kai wani lokaci ma za a ɗauko kayan da an san jakin ba zai iya jan kayan ba sai an matsa masa da gangan sai a masa rauni a ciki tsora ka idan aka lafta kayan aka dake shi aka ga yayi gaba yayi baya da aka sai a samu itace sai ana zungura wannan raunin nasu dan dole ya zabare kaga wannan zalunci zalunci dole sai Allah ya tambayi mutum akan wannan hadisi ya tabbata cikin sai bukari sai muslim manzo Allah ya cewa wata mata ta shiga wuta a sababin kuliya ta daura kuliyar ta ba ta abinci ba har kuliyar ta mutu a sai kaga wannan kalubale ne babba kada ga cewa dan dabba ce shi kenan babu na ba a'a akwai wani abu kuma ya tabbata sai sahih bukari karo ta shiga aljanna a dalilin kare yana jin kishi ta bashi ruwa Allah ya gafarta masa yin wannan to na me zaka baka na zalintar dabba musamman jaki ana sa. ko kuma haka masu kai eh, shanaye Lagos ko tsorare kaga an dauko shanaye an zuba su a mota malam ba abinci a manna da juna kuma za a kwana ana tafiya ba ruwa ba komi haka za a je a kai su kaga wani wannan zalunci wani ya kwanta wani yana kan wani haka to in neman kuɗi neman kuɗi hauka ne Allah bai tsara maka hanyar da zaka nemi kuɗi ba ko haka yi mara kara zube a yi hasabar insan an yi turaka da. shin mutum yana tsammanin za a bashi a kara zube la yi umar wa la yunha ba a umarta ba a hana shi ba zai yi ba to kusan cewa bayi ne na Allah kamar yadda muke bayi na Allah mu kula da haƙoƙin wajibi ne wannan ko ko mutum ya zanto na kiwon timakai zai ce da sai dai ban na yawo a layi su fada shagon mai matsala su warto su fita a guje a biyu su da duka su fada wannan shagon wannan duk zalunci ba zai ba ne in ba za ka iya baka yanka ka ci mana ko ka ciyar shi ne zaman lafiya haka hawa jaki ya halatta eh, amma ba tare da kuntata masa ba in an ce kuntata ba nufin eh, ko goyo ko za ka iya goyo a bayan jaki in kai goyo ba matsala ba ce ba kuntata ba ce gare shi inda ya tabbata hadisi cikin bukari musulman za Allah yakan hawa jaki har ya goyo ga mu'adh bin jabal yake ba da labari kun rijifan nabi na kasance ina goye a bayan annabi Muhammad sallallahu akan jaki a Ufayr ismuhu Ufayr sunan jaki kenan rizqan nabi ina goye a bayan annabi sallallahu alaihi daga arzafa yurzifu irzafan al-irzaf shine ka goya ka goya wani a bayanka wannan shine al-irzaf an gane ba Allah ce in tattaki sun rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin malaikati murtihi mun gane ba kaga sai zama ismul fa'il kin wato mala'iku suna goyen wasu an gane ba ko kuma murdafin a qira'ata al-imam nawawi sai zan ismul maf'ul ma'ana ana ababan goyawa su mala'ikun da wasu kenan ma'ana doriya akan wasu kamar da imam shatibi yake fara cikin shatibiya cewa wa fil wa fil murdifina dala yaftahu nafiqun wa an qumbulin yurwa wa laysa mu'awwala wanda akan cewa kumbul wanda rawi ne na al-imam ibn kasir ma kan karanta da to amma kuskure ba ashe kaga manzara ke kowa sosai? tunda har zama da yake iya goyon wani abu bayan jaki a babu da gidan kago wani abu bayan jaki wannan bai daga cikin mai kuntasawa sannan mun fahimta kuma a cikin shi wannan batuna na Umar wato akan ba da kyautar da shi ma'ana ba wai to ba ne ko kaskanci yanzu wani mun da zaka bai kyautar da shi kamar sai ga wai wani ne ba kyautar da shi to me shi ai girma wace ka kai ga su su yake hawa kan zaki ai ba wannan bane abin da ake bukata kawai isar maka da bukata inda zai isar maka ta riga ta kare ai Allah na cewa su da amfani wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum ra'ufur rahim والخيل والبقال والحمير التي تركبوها وزينة ويسألكم على سألة تقدر لو كان كان لكم ذاك إياه yanzu zai ka samu raƙumi ya ɗauki kayan da kai ba za ka yi ɗauka haka sa in ni'ima ce dan an waye gari an ganka a bayan jaki matsala ce ba matsala ba ce kace ko sha'awar ta nake yaushe yasa na wani ajiye mota to a rashin hawa shi ke kawowa yustaghar ake ganin abin cewa ko ne amma inda ana hawa ai ba matsala ba ce yanzu a ga wani mai daraja a gari kaman gwamna ko wani malami wani shehu islam haka na gari gaba daya a gan shi a kan jaki malam ya zo don darasi eh sai a dan masa dan cirki daga bakin kofar masallaci inda za a na daurewa ba ba gaba ba matsala ba ce kuma ka kai kan ko ba kuma ka nuna mai attawa cewa akwai dan risinawa haka da rashin ganin kai sama sannan kuma mun fahimta a ƙarƙashin haka har yanzu cewa a shi rawani magabata suka yi rawani eh, kuma manzo Allah ma yakan yi rawani tun daga shi Allah Umar ya cire rawanin sa yayi ne ya ba wani radiyallahu anhu mun gane kyau saboda haka yin rawani abu ne wanda yake tabbatacce mutum zai iya rawani an gane da kyau manzo Allah ya yi kuma gashi sahabbai shi sannan mun fahimta kuma aka iya kyauta da rawani an gane aka iya kyauta da rawani ka ɗauki rawanin ka sai ka bayar kamar yadda albazar ya kawo a littafinsa al'alam al'aliyya fi manaqibi ahmad ibn taymiya rahimahullah wani mai bara ya bayar bara wajen ibn taymiya ya rasa mai zalbaka ba sai rawanin da yake kansa saboda haka sai warware rawanin ya zaga gida biyu sai bashi kaga a bayin Allah ke haka wani ma ya zo yake bara alkur'ani sai ibn taymiya ta shiga ta dauka da yaje zai dauka kuma sai ya duba qur'anin da an rufe shi da gol wanda an masa azo da gol saboda haka sai ya dauko ya kada da ta ah, ya haka sai shi a ku kyale shi kyale shi to shi ku tsare ta yi rahmatullah bayin Allah shi yasa albazar cikin al'alamul aliyya yake cewa duk masu suka ibn za ka samu mutane ne wanda suke kwararru wajen ha'inci da kowar nayi kuma haka abin yake halin duk wani wanda ka sami na zagi mai za ka to kwararre ne wajen munafici kwararre ne wajen iya damfara da sunan addini ba su da aiki sai harkar neman kuɗi da addini Allah shi yasa suka fi kowa yawan shiga kungiyoyi ka je sa kungiya kaza ka je sa kungiya kaza ka je sa kungiya kaza to ba su da aiki sai wannan saboda neman abin duniya amma duk mutumin da yake na Allah mai nifatar addinin Allah to dole zai kaurace bi taimiyar Allah dole zai kaurace bi taimiyar Allah to amma rashin nifatar addinin Allah to wannan shi ke bayuwa sai ana taba waɗanda suke sune jigajigai saboda in aka mutu kai tsaye za a taba addinin to mutane za su yi saurin mai ganewa to bara a taba waɗanda suke jigajigai ga addinin ta yadda idan hakan ya karbu a zukatan mutane shi kenan sai a fito kai tsaye ma ana ana sukan addini din ba shi ne ba yi ba ake fitowa yanzu ake zagin sabai din kai ake kama sunan ake zagi ai ka ga kan su magabatan ake irin su ce ne to ana nan ana nan za a waye gari kuma a fara zagin alkur'ani mun gane ba muna to hatsari ne babba Allah sa mu yi lafiya sannan kuma mun fahimci cewa yana daga cikin sada zumunci shine daukan wani abu a baya ba wai sada zumunci kadai shine mutum ya taka ne ya gaida suwa ne ya taka ne ga suwa ne eh wannan shi ma sada zumunci ne amma in ka dauki wani abu ma ka bayar to shi ma daga cikin sadar da wannan zumunci sannan mun fahimta kuma a cikin wannan hadisi a musayar kyauta tsakankanin mutane shi yasa ya zo cikin al'adar mufarar bi isnari Mun manzo na cewa kuna yi musayar kyauta sai ku so junanku an gane wannan ke da ta yin da abdullahi bin umar ya ba shi kyautar jaki da kuma rawanin sa sannan kuma mun fahimta A cewa sadar da zumunci abokanan mahaifi to dare yake da sadar da zumunci shi mahaifi ne da haka wa manzala ce inna abarral bir eh, wanda kasancewa wannan abokin mahaifinka ne wannan kawace ta mahaifiyarka hatta matarka ita ma hatta ah, mijinta da sauransu kamar da imam nawawi ya ambata cikin al fi muslim shigo ciki kula da waɗannan alaƙoƙi yana da matuƙar mahimmanci kwarai da gaske shi yake bayuwa zuwa ga zumunci ya ɗaure ya zanto ya kankama amma rashin kula da su wani shi ke bayuwa ake samun matsala ka ga mutum ya ga ah, ah, abokin mahaifinsa ma sai ya kau da kai wannan kaga masifa ce annoba ce wannan daga cikin abubuwan da nake fuskanta na tashin hankali a yanzu ko kuma mutum ya gaga mutum ya yi sa amma ya san sa amma yana kokarin mai ture shi ka ga wannan bai daga cikin ladabi ko mutum ya zo zai gaisa da baban mahaifinsa amma sai ya matsa hannunsa ba na shi ma zuba dama ne ya fahimci sunna ko ya gane addini to aina wajen ta hada fi sunna ina ka samu na cikin sunna kaga wannan kaga matsala ce wanda wanda shi ke bayawa da yawa daga su ire irin wannan masu shekaru suke kyamata sunna din sai suna gani kamar suna take ko da wannan tsageranci wanda duk kuma suna lullabi take ko tsageranci sai a bidiya ake samu ba tsageranci a suna lullabi ake samu suna amma bidiya nan da ake samun tsageranci da rashin kunya to dole idan ana karanta ire-iren waɗannan hadisai ana kokarin aiki da su to shi zai ce mahaja society and mustama ya zanto ya daidaita ya tafi daidai wa daida ana wa juna haƙƙin da ya kamata a basu kuma shi zai ba ka ga gida bai mutu ba ko da mahaifi ya sai ga gida bai mutu ba sakamakon ƴaƴa sun tsare zumuncin mahaifinsu wajen ziyartar abokanansa wajen ziyartar kawayen iyayensu mata da sauransu sai ga haka ya kawo albarka da kuma wanzuwar al'amura da suka kamata ah, don haka ya tabbata cikin musulman na abi da kuma sahih Ibrahim hibban Isma'il hasan abu burda dan gidan abu musa al-ashari yake cewa na zo madina kusan kawai sai abdullahi bin umar ya zo mini da ya zo min sai ya da ni shin ka san abin da ya kawo ni wurinka sai ce abin da ya kawo ni wurinka shine ji manzon Allah sallallahu ya ce dukkan wanda yake so ya sadar da zumuncin mahaifinsa alhalin mahaifin yana cikin kabari to ya kyautata zuwa ga yan uwansa abin nufi abokanansa bayan mutuwarsa to babanka Abdullahi bin kai, Abu Musa Ash'ari aboki ne ga mahaifina Umar dan khaffa tunda duk ba sa raye da haka sai na zo wurin ka dan muraya wannan zumunci an gane da to wannan shi ya kamata a samu amma ba ma wannan mai zai ga abin takaici wani ma za ka samu an hada dangantaka mata bangaren mahaifi ko mahaifiya ma sai ga ba sun juna ba wani yana can wani gari ko yana wata kasa kana wata kasa mahaifiyarsa yaya ce ga mahaifiyar ko ko kanwa ga wani dan uwanka ne ma baka sani sai ko kiliya ma baka sani ba sai in labari ya kai labari sai gana ana bayani ai wani ai kaza akwai yan uwanka kuma a ƙasa kaza ko a gari kaza suna da yaya masu sura kaza da kaza da kaza sai ga an samu matsala sai ka iya tunan sai ga ai ko mun taba haduwa da da shi amma masu dan uwana bane to da irin wannan yana faruwa abin da ya bayar kuma shine wasar zumunci rashin damuwa da jibiyar suwa yan uwa to rashin damuwa da wani shi ke bayuwa al'amura suke lalacewa suke zama yadda suke zama kuma komi ke zama ko gaba baya Allah ya tsare Allah samu wani lafiya ina gani sai mu tsaya nan duba ga yanayin lokaci wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillah rabbil alamin rana yake ba mu da karatu insha Allah sai satin sama ke insha Allah sai satin sama insha Allah eh, imana rai insha Allah barakallahu kara to kada yawa ko dan faɗa so dai ma insha Allah إله إلا الله أما بعد a wannan yana batun cewa albazar da muka ce alaƙam ne ba bazar sahibin musnad ba wannan shi mutaakhir ne jidda shi albazar laƙaf ne an gane eh, ba wancan sahibul muslim ba eh, wannan yana cewa ah, don Allah ya matsayin siyan kayan ɗaki agun kwastam da suke karfewa a hannun mutane kuma su siyar to na aya bane a fili eh, abin duba shi kayan asalin nawa ne idan ya zama na kaya naka ne kaya naka ne a eh, asalin sai kwaston suka yi kwacen su a hannunka kuma ka kiyaye dokokin kayan suka yi kwace sannan suka siyar ga mutum shi mutum wanda bai san yadda wannan kayan suke ba ya siya shi ba da wata matsala matsala tana wajen su masu kwacen an gane to amma idan ya zama na kaya ne na hukuma kai ma ka ka samu eh, ka ka biyo da shi ta hanyar da hukuma ba ta da shi ba hukuma kuma ta yi sa'a kan ka ta karɓi wannan kaya to ka ga nata ne kuma ya koma wurin da kenan to wannan shi ne abin la'akari. wallahu a'lam a wannan shi ina son littafin tarihi ingatattu wanda ya kamata ɗalibi ya karanta eh, a to littattafai na tarihi suna da yawa kwarai da gaske amma ne daga cikin waɗanda suke gaba-gaba ta fuskar kyau da kuma tace abubuwa akwai wa alamin nubala na shamsuddin zahabi wanda kitab ne tarbawi littafin wanda ke da tarbiyya kuma yakan tantance abubuwa waɗanda ba su inganta ba yakan tantance da kuma ta'alikat zahabiyya nasa masu kyawu wanda su kansu ilimi ne mai tsada kwarai da gaske to ko siyaru alamin nubala mutum ya take da shi to zai ishe shi insha Allah babu laifi kuma sai ya kara da tarihi islam da shi shamsuddin zahabi rahimahullah amma irin su tarihul umam wal muluk na abu jabir at-tabari to gaskiya sun kunshi abubuwa waɗanda da yawa ba su tabbata ba to wanda yake ba mai ilimi sosai ba wanda zai iya tantance abubuwa to akwai hatsari yana karanta ire-iren waɗannan tafa akwai hatsari kwarai da gaske wannan kenan wallahu alam eh, wannan yake cewa eh, da Allah rubutun hausa da in za a yi a kokarin kyautatawa don Allah menene ingancin hadisin da yake magana a kan ruwan zamzam duk da niyyar da aka sha ubangiji zai yi masa eh a hadisi ne wanda yake hasan hadisin ma ma'uzun zama lima shuri bala hadisi ne hasan yana cikin sunan bin majah da ainihin wani su hadisi ne hasan ya tabbata akwai littafi ma da aka rubuta a kansa izalatu dash izalatul dahsh wanda littafi ne sukutum a kan shi wannan hadisi kuma ibn hajar ma ya yi eh, littafi taɓaitacce shi ma a kansa juzu'u ma izamnu lima shuri mana eh, a ciki ma yake magana cewa shi ma ya sha ruwa zamzam ya sha ruwan zamzam da niyyar Allah ba shi ilimin hadisi irin na imamu sahabi sai yanzu kuma sai ke jin fa to ma'ana in mara su zahar mare to suna kunnan doki sai yake cewa da ma na yi addu'a kan cewa Allah ba ni ilimin hadisi sama da shi zahabi ne to ga su a siyu din shi ma cikin husnul muhadara nasa shi ma ya yi haka amfani da shi wannan hadisin ga irin su Sufyan bin a kamar da yake cikin al-mujalasa wa jawahirul ilm na addini wari wannan sun abin da saboda haka hadisi ne hasan inda yake akwai maganganu da yawa kansa amma dai ya tabbata hadisi ne hasan zuwa ga annabi Muhammad sallallahu cewa ruwan ruwan duk bisa niyyar da kasha to zai zai abin nan insha Allah eh Allah zai zai tiya bukata a kai insha Allah bukata ta alkhairi Eh, wannan yana cewa wani ina son a fassara min wannan hadisin kuma son eh, kuma san sanadinsa ya inganta eh, cewa ani bin abbasin annahu kala kala sunan المساعد في الإسلام من ساعة في الجاهلية فقد فقد من ومن ادعى ولدا فلا يرثه ولا لا لا ne za a yi rubutun ana kokari ana fala yarare su to kaga wannan bai fita ba ga shi ya ce rawahu a abu daud abu daud ne ya rawaito shi eh gaskiya ne abu daud ya rawaito hadisin amma hadisin da ibi bai inganta ba amma dai rubutun naka da bai fita ba don haka ma'ana ba za ta fita mai kyau ba amma hadisin yana cikin suna a gidan kamar da ta faɗa ma bai yi سبحانك اللهم وبحمدك نصرف إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين to a ah, ɗan uwa yana magana cewa eh, littattafan da aka siyo to akan zarar su kaɗan kaɗan ma'ana akan akan ɗaukewa to ka gaskiya bai kyautu ba musamman a ce za a haɗu wajen karanta hadisai na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam maimakon kai ma ka yi kokari satin da wuce mai karanta hadisin bayanin sadakatul jariya sadaka mai gudana maimakon kai ma ka yi kokari ka siyo wani bangare na littafin ka kawo tun da baka siyo ba kuma gashi wani ya siyo ka karanta ka ajiye kuma sai ka ɗauke ka tafi da shi wannan wace irin al'umma ce wace irin al'umma ce kuma za ka samu ire-iren wannan abubuwa na rashin tarbiyya sai ga sai a ire-iren majalisai na ahli sunna ake samu wannan to ka gaskiya akwai matsala kore da gaske wanda kuma illa ce babba wannan a shi a bangaren ilimi ya fi komi ya tsari wallahi ya fi komi ya tsari kore da gaske dan kamata mun tsoron Allah mun tsoron Allah wanda ya siyo ya kawo mu yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi mu ma mu yi ta burin cewa Allah ya ba mu dama mu mu samu dama mu siyo mu kara a kai wannan shine wajibi amma an siyo kuma ka dauke ka je ka abin nan kaga Ka kaga ba kyau gaskiya bai kyautu ba da Allah yan uwa a ji tsoron Allah yan eh, ko ba daina ba to za mu tsina za mu yi shinuwa eh, ba magana wasa ba wallahi za mu yi shinuwa kai kuma muka tsine mutum wallahi za ta bi shi wallahi za ta bi shi insha Allah su na ga kiyaye eh, subhanakallahumma bihamdika nasallu ilayk wa sallallahu alaihi wa